Mai ka shiga cikin gari lungu-lungu sako-sako ka faɗi saƙon sarkin arna mai arna gatan arna an gama wannan ya zama tilas jin aikata shi aje a aiwatar da umarni na da gaggawa വയ്യ വയ്യ yarima ce ka fitar wa yarima da bala'i ya same ka na rantse da abin bauta barbuna idan sarki ya ban dama sai na kwakule maka ido in taro harshenka sannan kuma in tauna in furzar garin wani ganganci ne sakarci za ka je ka zubar da wanda ya fi ubanka daraja tsautsayi ne dokin sarki na gaba da lafiya da kusan jiya san da shi a masa sarki ba ba dokin banza dokin wofi doki ya fi yarima mu da wajen sarki ba da dama in fille ma kai saboda tsawon nake ji da kai Oh Dano. Balbutu ya dafa ma. Dalilin da ya sa na kama bayina na sa aka yi musu fidiya saboda irin cin amanar da aka yi wa kakana jatau hagu shi isa suke shiga cikin gidana lungu-lungu sako-sako kwararo-kwararo ba tare da na ji wani ɗar a cikin zuciyata ba. Mai balbutu. wannan tunani naka shine mai kyau kaga kayi maganin mai haɗin ha'in da kuma mai zane barbuje ya taimake ka hmm. abin bauta hmm. ya taimaka ma ya eh, barbuta kai kadai hmm. Oh! ya faru hantsi ne ya fi rima yari mai bangaje wa ya ji wa ya rima ciwo har jini ya zuba a jikinsa hantsi ne hantsi hantsi ka shiga gona ta hantsi hantsi ka shiga magana babu wanda ya isa ya kwace ka daga cikin hukunci na ko da falbuna ne sai kafin sai ka fuskanci hukunci daga gare ni abin da nake so da kai ka je ka ɗibi tawagarka ka ɗebi jama'arka a je a yi shirin yaƙi a ɗibi makamai kamar za a tantar wani gari da za a ci shi da yaƙi ku je ku sassoka masa wuƙa ku yayyanka shi ba na bukatar ya ɗauki daƙiƙa 160 yana raye kafin nan ina da bukatar a sanar da mutane cewa su zo su shaida mutuwar hantsi saboda jinin yarima ba daidai yake da jinin kowa ba garin nan duk wanda ya zama da jinin yarima mutuwarsa shine kadai mafita a cikin rayuwarsa umarni daga mai balhuna yarima ina fata ba a ji maka raunin da zai taba min cikin zuciyata ba mm. jamjamu ina da bukatar ka je ka gaya wa boka ya zo ya same ni da gaggawa ya kuwa jama'ar garin raniya sarki na neman kowa da kowa a bayan gari sakamakon yunkurin hatsi kokarin kashe rima da ya zubar masa da jini ana gayyatar mutane da su je bayan gari ya kuwa jama'ar garin raniya sarki na neman kowa da kowa a bayan gari sakamakon hatsirin kurin kokarin kashe yarima da ya zubar masa da jini ya kuwa da malikanin raniya ina kan wannan wani ina rama ɗaya ne na ce maka ba na son ta saka man kajin da su da ɓata min cikin gida haka eh a'a gaba ba ke dai za ki gyara ki kika sani Lafiya kika shigo gida kina kuka? Baba. Baba. Aziz. Me yasa ko ma wane ne baki ji shelan da ake a gari ba daji wannan yar shi ce kamar da gana da shi an kafa da kika su jefa cikin ba ku jefa kanku cikin wani mummunan bakin ciki ni haɓu da abin da same ni hantsi me kai wa sarki yanke maka hukuncin kisa tsautsayi ne tsautsayi ne doki ne ba shi da lafiya dokin sarki na doka a gujen jan gawa sarki abin da ya ake ciki garin hakan sai da kuke yare mai faɗi in yi abu da fari kenan kana nufin ka ce ba abun da kai musu haka kawai suka yanke maka hukuncin kisa akan wannan na rasu da gemun kaka na hatsi sai na ɗauka maka masa na rasu sai na ɗauka maka masa duk da an cutar da kai an zalunce mu

ni ma sai na sa sarki jahamu ya zubar da hawaye na rashin yalima sai na ɗauka maka fansa kansu ka tafi da sanin cewar yarima yana nan tafi bayan ka zan ɗauka maka fansa sai na rama abin da aka yi min Tutu! bai dace da mu ba yadda na ɗauki alkawarin sai na saka wanda za su yi abin da aka yi ba zan iya daina zubar da hawaye ba saboda aiwa mahaifina kisan gilla kisan wulakaci a idona ba zan iya daina su da wannan kisan da aka yi mishi ba dole ko yaya na rufe idona dole sai na ga wannan kisan wulakancin da aka yi mishi <laughs> ba zan iya daina kuka ba kuma ba zan iya daina tana shi ba har ran da ƙasa ni ma za ta rufe idona tuna mun da ke share hawayenki ai mu ba ragwaye bane duk da mun kasance mata sai na saukan wanda sarki ta jahamu ba sai da ba zai iya ba sai na saukan mashi da abin da ba zai taba iya ba ina zuwa kin ga nan a nan zan saukarwa da sarki jahamu baƙin cikin da ba zai taɓa manta da shi ba in haɗa shi da baƙin aljani shi kuma ya rima a nan zan saukan shi da cutar ajalinsa wata ina ɗauka mafarki a wajen da kamun safiyar da ta ba gaba da tafiya kan namun daji su ci amma uwata za ta goge min baƙin ciki sa cikin farin ciki wanda har abada ban san iyakacin shi ba in dai kika yi man haka 哎。 gada ne daga wajen mahaifina shi ma kuma ya gada ne daga wajen mahaifin shi bokazirku shi yake da sirrin asiri iri-iri wanda yake ganin aljani duk lokacin da yake son gani shi don haka yanzu tashi za mu yi mu tafi mu je mu wanke waɗannan layin domin makabarta zan kai su cikin sabon kabar wani kogi kike ganin za mu je wanda yake gudana a cikin daren nan domin ina buƙatar mu yi mu aiwatar da komai kafin gari ya waye in ba haka ba kanmu zai dawo tashi da hankali Ooh. komai ya faru ki kasa kunnen za ki ji ana neman mai magani kuma ba za su taba samu ba a yau zafi nake ji mata ki cire mu zafi nake ji babana ka cire mu kai haƙuri ya rima tun daga mu ga boka yanzu zai raba kai da wani ciwon da ke jikinka ka daina kuka sarkin boka yi boka ma'asu kalli jikin yare. ciwo na ƙanƙanin lokaci sai hunhuna yake da fari idan muka ga hunhunar sharewa ki abin yanzu ya fi karfin mu mun kyale ka da cikin yare yake me za a yi masa ya samu lafiya gano damuwar an ranka ya maganar babba ce amma ranka ya daɗe abin da nake so da kai ka taimake ni ka bani wani lokaci zan tafi je shawara da mutane na aljanu zan zo in baka labari amma a yanzu wannan cutar ba za ta warke ba Haba boka! Ba za ka yi wani abu a kai ba? Ya za ka ce ba zai warke ba? Boka masu. Na fahimce ka. Na kuma kyale ka ka je kai shawara da su. Amma ina so ka sani. Duk duniya ba ni da magaji sai yarima. Ka yi iya abin da za ka yi yarima ya samu lafiya. shine zaman lafiya kowa a ƙasata. An gama. Sanerim. Yarima zai samu lafiya. Kuma ina ji a jikina Yarima sai yayi mulki a ƙasan nan bayan ni. Dole ne tunda kai ka faɗa da kanka. kamar mata kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah hajiya ki haƙuri ki min izini na je suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba alhaji karami dan Allah dan annaba Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana